واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم kuma ya aiko wannan manzo zuwa ga wasu mutane daban daga cikin larabawa da waɗanda ba larabawa ba waɗanda ba su zo ba a lokacinsa amma za su zo daga baya Allah shi ne mabawayi wanda ba mai rinjayarsa kuma mai hikima a cikin halittarsa da shari'arsa da tsarawarsa